shawarar da majalisar dokokin najeriya ta zartas a kan sha'anin takarar mata a kundin tsarin mulki da ta yi wa gyaran fuska ta ci gaba da samun Allah wadai daga masu ruwa da tsaki a Najeriya a ciki har da uwar gidan shugaban ƙasa Hajiya Aisha Buhari a wata takardar bayani Aisha ta ce 'yan majalisar dokoki ba su amfani da dattako wajen fuskantar koke-koken mata ba ta ce matakin bai yi wa mata daɗi ba hasali ma ganin yadda ita da matar mataimakin shugaban ƙasa Dolapo bajo suka nuna goyon bayan su ga dokar ya kamata 'yan majalisa su dube su da ida mutanen rahama su amince da dokar. Ita ma tsohuwar ministar ma'aikatar mata Aisha Ismail ta bayyana ra'ayinta a game da wannan batun inda ta ce za a haɗu a dandalin zaɓe. Ai za su zo su same mu a bakin fama. Kuma a da sun ɗan rarraba kanmu su ce matasa daban eh, mata daban a yanzu da mu da 'ya'yanmu da kwanmu da kwarkwatanmu za mu haɗu da su a fili shine lokacin da aka zo zaɓe kowannensu zai zo kuma zai zauna su rubuta shi a rubuce ba za su dawo ba in dai har abin da za su yi wa najeriya kenan su mai da mu irin su south sudan ko su mai da mu irin su somalia ba za su dawo ba a lokacin da take nata nazarin yar gwagwarmayar kwatowa mata yanci maryam mamman nasir ta yi tsokaci kamar haka muna fatan mazan najeriya kuma ba za ku ce a'a mun yi rashin mutunci ba kun yi mana rashin mutunci mu ma kuma za mu rama ba za mu bar wannan abin ya tafi haka ba tunda mu dai mu ne muke fitowa muke yin zaɓe ko kuma mun ce a bamu dama mu ma mu takata mu rawar a zaɓe mu an ce ba za a bamu ba to za mu ɗauka ƙwarin mataki a kai za mu shiga lungu-lungu sako-sako za mu haɗa kanmu ƙungiyoyin mata a ƙasar nan za kuma mu ɗauki mataki a kai insha Allah. To sai dai masanin harkokin siyasar ƙasa da ƙasa kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya yi nazari cewa. Ƙasashen ma da suka kawo mana demokradiyyar nan da muke yi ingila amurka da faransa da jamus da ina ne a cikin dokokinsu na demokradiyya ba su yi wannan bambance-bambancen ba kuma da ba su yi wannan bambance-bambancen ba mata ba su rasa damar da suka mulki wannan kasashen ko kuma suka rike makaman da ya kamata a ingila mun yi margaret thatcher ba dan an yi wata doka na kariya ta zama shugaban kasa ba ta kuma daɗe tana yi kuma ta muntsaka ingila yadda ya kamata har yanzu ana jin ruhinta angela Michael da ta gama yanzu kusan shekara goma sha shida tana mulki ba dan an yi wasu dokoki na kariya don su mace ta fito ta fito ta zama shugaban kasa indira gandhi da ta yi nata benazir buta da ta yi nata matar da take argentina nan wacce ta yi shugaban kasa ta zo tana mataimakin shugaban kasa kamar yadda putin ya tana mutsuka kasar a yadda ta ga dama ba dan an yi wasu muhimman kariya dagewa suka yi yadda mazan da suka iya samun wannan nasarar su ma suka samu irin wannan damar suke wannan mulkin kuma suka mutsuka kasarsu. Mata sun fito sun yi dafifi a kofar majalisar inda suka nemi a sake duba dokokin a gyara su domin matan Najeriya na fitowa kwansu da kwarkwatan su a lokutan zaɓe domin kaɗa ƙuri'a amma ba su cika samun manyan mukamai ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.